a wannan kuma kuma bello a wannan yini na talata ashirin da watan dubu da hudu da talatin da tara na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam lissafin da ake kira miladiya a wannan taro na ne mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hakika abin farin ciki ne a cewa mu haɗu da 'yan uwanmu ba don komai ba sai don bita da faɗakar da juna akan abin da zai amfane mu a rayuwa shine darussan da za su kusantar da mu zuwa ga ubangijinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka abin da za mu karanta ah, manin yana cewa babban malamin mutu haƙiƙa ne ƙaramin ɗalibi ne a cikin ɗalibai kuma abin da za mu karanta wani abu ne da za mu ji shi kullum a matsayin kamar elementary knowledge na abin da mutum yau waje bai sani amma muhimmancin nasa ne yasa ake nana tashi saboda bai halatta mutum ya jahilce shi ba shine darussa da suka shafi tauhidi ko aƙida ina fata Allah subhanahu ta'ala zai ba mu tawfiki abinda za mu ambata ya zama shi ne daidai kuma ya sa ni da nake magana in fi ku aiki da abinda da nake faɗi Allah subhanahu ta'ala ya samu dace ah, shawara ko in ce shawarwari sun biyo bayan wannan tsayuwar wanda muka yi akan wannan littafi littafin alamus sunna al-manshura ah, na al-hafiz al-hakami ko in ce hafiz bin ahmad bin ali al-hakami rahimahullahu ta'ala wanda da mun fara shi 'yan shekaru da suka gabata kuma da malam liman ya ambata a masallacin geography kuma da shawarar ta zo cewa a dawo wannan babban masallaci a ci gaba da wannan darasi muka dai tsaya akan cewa shi din za mu ci gaba tun da dama ba mu yi wani nisa a wancan darasin ba to kamar da da mun yi wancan darasin a yaren turai da ake yi a rayuwar jami'a saboda dai babbar fa'ida ita ce mu jawo 'yan uwanmu waɗanda ba mu guda ba su ji cewa muna tare da su da kuma dama dai asalin abin da ya haɗa mu musulunci to amma kasancewar ga shawarar da ta gudana a wannan masallacin ga yadda ake yi ba laifi za mu ci gaba akan hakan in nan gaba buƙatar a ko cakudawa ko kuma ware wasu 'yan mintuna a bayyana wa waɗanda ba sa jin hausan a cikin wannan yaran in zai amfanar a haka insha Allah za mu gani cewa a duba wannan din insha Allah ta'ala abin da din mai sauki ne ba rikici ba wata damuwa muna fata Allah subhanahu ta'ala ya samu albarka a wannan zaman a matsayinsa na zama na farko Allah ya karfe shi Allah ba mu tofiki mu faɗi abin da ke ne daidai kuma mai aiki da daidai to kafin ci gaba akwai abubuwa guda biyu da na so ambata na farko dangane da shi asalin abin da za mu karanta ba littafin ba maudu'in tattaunawa fagen da za mu yi magana a kansa fagen nan da ake kira fagen aƙida fagen tauhidi fagen abin da shafi imani a hakika wannan bangare na ilimi rabansa ko in ce kasan da ya samu da damuwar da ya samu daga mutane ta yi karanci sosai abun mafi yawan mutane wasu ma suna ga kamar wani ilimi ne da ba shi da muhimmanci ko kuma wani ilimi ne da eh, yake buɗe kofar raba kan musulmi kamar da wasu suke cewa cewa an dai ana karanta aƙidan nan to duk an fi rarraba kai domin shi eh, ilimi ne da yake magana akan ainihin abin da ya wajaba ya tilasta a kan kowane bawa ya kudurce shi a zuciyarsa ya yadda da shi ya amince ya sakankance ya tabbatar da cewa haka yake kuma yadda Allah maɗaukaki yake so domin magana da ta shafi aƙida magana ce ba ta ijtihadi ba magana ce ta labari bambancin aƙida da ahkam shine su hukunce hukunce za ku ga magana ce ta halal da haram a babun halal da haram akwai istihadi hankali yana shiga ya aiki za ka iya fahimtar abubuwa daban-daban daga nassoshi ko nassi ɗaya za ka iya istinbaɗin hukunce-hukunce da yawa a aƙidin ma ban ce babu magana istinbaɗi ba to amma kuma babu istinbaɗin da zai zo ya rusa nassi dole ne ya zama ana tafiya da ainihin abin da Allah yake so ya tabbatar ko manzansa sallallahu alaihi wasallam a babin aqida ko magana ce ta abin da Allah ya faɗa shin haka yake ko ba haka yake ba in Allah ya yi magana ta tabbata ga ta a Qur'ani akwai abin da zai ture ta ta zama ba gaskiya ba babu wajibin kowanne musulmi ya yadda da abin nan da Allah maɗauki ya faɗa shine gaskiya babu tantama a ciki babu kokonto ko misqala haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ta hanya ingantacciya cewa ya faɗi wani abu to wajibi duk musulmi ya yadda da wannan domin kin yadda da abin da Allah ya faɗa ƙaryata Allah kin yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ƙaryata Allah kuwa fita daga addini haka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma fita daga addini dole ne ya zama mutum ya sallama ya miƙa wuya ga dukkan abin da Allah ya faɗa shi ne gaskiya babu wata gaskiya wadda za ta rusa alkur'ani babu ita inda Allah ya ce ka za ta maganarsa ita ce gaskiya duk wani hankali duk girmansa duk tsufansa a duniya in ya saba mu abin da Allah ya faɗa to na hankalin ko a ce ya yi kuskuren fahimta ko a ce ya yi ganganci inda gangan ne amma dai tabbas ya fita daga tsarin da Allah madauki yake so kuma sa ba ita ce gaskiya ba a ce hankali ba shi da muhimmanci ba a babin aƙida hankali yana da amfani yana kuma da muhimmanci domin in ba shi ba za a fahimci nassoshin ba tadabburi da Allah ya umarce mu mu cikin alqur'ani ba zai samu ba idan ba a yi amfani da hankali ba da kada mu fahimci darasin aƙida darasi ne na pure dogma kawai ba amfani da hankali a hankalin yana zuwa amma kuma shi hankali ala ce tool ne da ake amfani da shi don a fahimci nusus a babin aƙida su nusus din su ne asali abinda suka yi ifada suka fa'idantar shi ne abinda wajibi a karbe shi shi kuma hankali yana amfani ne wajen wannan fahimta ne don haka in ya likito wa kansa ya je fahimto abin da zai rubuta asalin abin da Allah ke faɗa a Qur'ani to hakika sai a aje shi a gefe ya zama hankali marar hankali ko hankali marar lafiya amma hankali rayayye mai lafiya to zai tafi ne da abin da Allah ya faɗa domin babu mutumin da ya fi Allah sani ko akwai babu mutumin da ya fi Allah fahimtar abubuwa da suke alayya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir Hmm? shine wanda ya halitta to da wanda ya halitta kuma wani wanda bai halitta bai fi shi sanin halittar idan ya ce sama ga yadda take ƙasa ga yadda take ga yadda dan adam yake tunani ya faɗa mana a cikin qur'ani kaga ai wajibin mu ne mu yadda cewa maganar Allah ita ce mafi gaskiya to dai abin kule ba wannan maganar muhimmancin hankali din bane kawai dai ina faɗi wannan ne a matsayin muqaddima ilimin aqida haka ake kiransa ana kiransa ilimin aqida ana kiransa ilimin tauhidi ana kiransa ilimin imani ana kiransa alfiqhul akbar ana kiransa as-sunna duk wani ana kiransa usuluddin duk waɗannan sunayen suna ne da yake nufin abu ɗaya in an ce aqida ana nufin abin da zaka kudurta a zuce ka yadda da shi domin asali daga aqdu ne daga aqada an ce aqada shine ka kulla abu ka daure shi dauri tamau game da bahaushe ke cewa in ka ɗaure abu aka ce kamau to yana da wahala a kwance shi to ma'ana shi abin da ka yarda da shi a zuci ta yadda ba za a iya warware maka shi ba kamar kai saƙa mai ƙarfi yadda duk wani abu da zai duk wata allura da basilla da za a amfani da ita a warware ba za a iya ba to shi ne ma'anar aƙida misali yanzu yaddarka da cewa akwai Allah akwai kokonto Hmm? a lahi shak babu duk dan adam mai hankali yana tare da cewa Allah madaukaki yana duk dan adam me yasa nace duk dan adam hatta kafirai yawa imani da cewa akwai Allah wani lamari ne da duk masu hankali suka haɗu a kai in ka ji mutum ya ce babu Allah to ba shi da hankali hankalin da Allah ya halitta a kwakwalwarsa bai yi amfani da shi ba da yi amfani da shi ya tawassalu ila hadhihi alhaqiqa zai zo kan wannan gaskiya din wannan kar a fahimci ko zagin hankulan mutane ne amma ma'ana ce ta cewa kamar yadda malaman tarbiyya da ilmomi musamman da ilmin tauhidin nan suka tabbatar da dalilai kuma na alkur'ani sanin akwai Allah ana sanin sa ne ta hanyar fitra fitra ba ilimi ne da ake zuwa makaranta a karance shi ba ilimi ne da haka Allah ya gina ka a kan, shi ne ake cewa natural disposition na karɓar abu yadda mutum zai zama hakikanin yana karkata zuwa ga gaskiya shi ake cewa fitra ana nufin mutum an halicce shi dama dan ya yadda da wannan gaskiyar da haka duk mutum da Allah ya halicce shi to yana karkata zuwa ga cewa akwai Allah sawa'un shi musulmi ne ko kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana cewa babu wani maulud ma min mauludin illa yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawwi aw ah, yunassiranihi aw yumajjisanihi duk dan adam duk abin haihuwa ana haihuwarsa ne a matsayi akan fitra fitra ita ce wannan musulunci haka ake halittarsa akan ginin cewa ya yadda da Allah mahalicci shi ya halicce shi ko da akwai wasu abubuwan da zai zo bai yarda da su ba amma dai yarda da cewa Allah ne mahaliccinsa wannan duk dan adam akan haka ake su iyayensa biyu uwa ko uba ko kuma irin tarbiyyar da ya samu in ma ba shi da uwa ba shi da uba to nan su suke karkatar da shi zuwa ga ko ya zama bai hude ko ya zama kirista ko ya zama ba majusi ko ya zama dai kowane irin addini da ba musulunci amma asali ana halittarsa ne a matsayin musulmi shi yasa malamai suka tattauna akan 'ya'yan kafirai da suka mutu kafin su balaga me hukuncin su a lahira waɗanda ba musulmi ba 'ya'yansu jarirai ƙanana me hukuncin su ce mafi ƙarfi na malamai cewa 'yan aljanna Allah baya azabtar da wanda bai aiko masa da manzo ba ba za a azabtar da su ba saboda me ba su zo lokacin da suka kai hankali da za a dora musu shari'a wannan rahama ce ko ba rahama ce to wannan hujjar ta fitra ita ta haifar da wannan asalin haka idan ka ga mutum ya ce ko babu Allah haka da wani irin zance ne irin yadda za ku same shi zuwa zan ambata mana daga cikin muhimmancin karatun wannan bangaren za ku samu a zamani yanzu an samu wasu suna cewa ba Allah cikin ya'yan musulmi ya'yan musulmi suna nan duwan wanda ya kai ya shiga cyber world kamar da ake shiga su facebook nan zai ga irin yadda abin yake nema ya haɓaka a tsakanin 'ya'yan musulmi musamman a wannan bangaren da muke rayuwa a cikinsa na najeriya akwai hatsari sosai da yake tinkarar mu da yake buƙatar lalle mu sake zage dantse wajen komawa zuwa ga wannan usul din sanin asalin aqida rashin sanin wannan ilimin shine ya haifar da irin waɗannan abubuwa ga ƙungiyoyi sun mana yawa da aƙidu iri-iri wannan yau ya fito da kaza gobe wancan ya fito da kaza kuma ba zai yiwu a ce dukkan su gaskiya bane saboda kowanne sun yi hannun riga wannan yayi nan wannan yayi nan gaskiya guda ɗaya ce ita ce wadda Allah ya faɗa wadda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya kawo saƙon Allah a cikin shi a sunnarsa zaka dai duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da insha Allah za mu karanta a nan eh, amma illa ba da gaggawa za mu yi ba wannan fage har yanzu na da ake kira aqida ana kiransa da wannan suna kuma ya daɗe malamai suna kiransa da wannan suna din tun zamanin magabata da suka gabata irin su Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi a cikin littafinsa da ya rubuta akan as-sunna ya kira shi sunna ko abin wa atiqadus salaf as-sunnatu wa atiqadus salaf inda a cikin ya amfani da lafazin aqida tun wancan lokaci din ba bakon lafazi bane kuma dai dama ga nan a qur'ani da ma'anar kudurcewa din ga nan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nufin kudurcewa haka lafazin imani gashi nan dama wurare da yawa a cikin alkur'ani za mu zo kansu shi yasa ba sai na tsaya istidlali yanzu ba insha Allah a cikin littafin malam ya ambata mana sunan sunna akwai littafai da dama da malamai suka rubuta suna nufin aqida in suka ce sunna sunna na Abdullahi ibn Imam Ahmad sunna na Ibn Abi Asif sunna na Ibn Abi Zamanin sunna na Al-Khallal sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'a na allah lalakai da irin waɗannan da sunaye ne da malamai suka rubuce rubuce suna nufin aqida amma sun sa masa suna mai sunna abin nufi da sunna duk abin da yake kan tafarkin musuluncin asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akai wannan shine ma'anar sunna din sunna ba kungiya ce. yawa sunna ba kungiya ba ce da wani zai ce ta sace in kana ciki kana ciki in ka fita baka ciki ba sunna asalin sunna shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya bar sahabbai akai daga farkon ahlus sunna sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗanda suka fara amfani da lafazin ahlus sunna kamar ibnu abbas kamar da al-hafiz ibnu kathir ya kawo a cikin tafsirinsa fassarar faɗin Allah maɗaukaki yau mata biyabbu wujuhun wata suwaddu wujuh ibn abbas yana cewa yau mata biyabbu wujuhu ahli sunnati wata suwaddu wujuhu ahli bid'ati wannan istimali ne daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga faɗin ahli sunnati ana nufin waɗanda suke kan musuluncin asali mainstream islam kafin rabuwar ta kafin a rarraba wannan ya dama wannan ya hagu wannan ya sama wannan ya kasa asalin gundarin tafiyar da ta farkin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai shi ake kira a sunna to shi yasa malaman suka rubuta littafai suke bayani a kan aqida suka sanya musu suna a sunna haka nan ibn sirin shi ma a zamaninsa ya amfani da lafazin ahli sunna lokacin da riwaya ta yadu ana riwayoyi wannan ya kawo riwaya wannan ya kawo riwaya ce qala rasul haddathani fulan haddathani fulan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da rarrabuwa ta auku mun kasance idan mutum ya kawo hadisi mukan ce da shi mu lana rijalaku ku gaya mana mazajenku ma'ana waɗanda suka gaya muku wannan hadisi domin kuwa shi addini ko isnadi yana daga cikin addini yawwa dole ka san daga wurin wa kake daukar ilimi to shine sai su tambaye su kai wa ya gaya maka wannan zancen cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ya ce wane ne ya gaya mini cewa sahabi wane ya gaya masa sai ce sai mu duba mu gani shi wannan wanan da aka ce daga wurinsa aka karbo in kana min ahli sunnati qabilna minku wani ibnu sirin yake faɗin wannan in mun gani cewa yana kan hanya bai kauce ba to sai mu karba in kuma yana cikin waɗanda suka ɓantare suka bi wata hanya daban saboda suna ganin hankalinsu ya fi wayo ya fi ƙur'ani fahimta hankalinsu ya fi hadisai fahimta to isi sai mai watsi da shi kar in manta za a bata mana wani abu galibin ko in ce duk dukkan sabanin da ake da shi a duniya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba ko kuma ka dawo cikin gida ka ce tsakanin musulmi da musulmi duk ƙungiyoyin da suke dangana kansu zuwa ga musulunci galibi bari in rage din in ban ce duka din ba saɓanin da ake da shi da rikicin da ake da shi akan addini yana da alaƙa ne da wata kokawa tsohuwa da daddiya da aka saba aka fara yin jini. tsakanin hankali da nassi tsakanin mene hankali da nassi maganganu ne Allah ya faɗa a ƙur'ani sai a samu wasu sai su ce su suna ga akwai wani abun ma da ba ƙur'anin ba zai iya zama shi ma za a iya karɓarsa shi ma ai ba laifi shi ma ai daidai ne shi ma ba saɓawa ba shi ma kaza tare da cewa abun ya saɓa ƙur'ani maganganu ne da aƙidu wani zai zauna ya tunani sai ce me zai hana kaza ya zama kaza to shi ma wannan ko da ya saba ma qur'ani ko ya saba ma hadisai sai ce wannan abin da ya samo ta hanyar hankalinsa shi yana ga yafi masa wannan tsohon faɗa ne aka daɗe ana yin tsakanin nasi da kuma hankali ya faru a cikin addinin yahudawa kafin zuwan wani mutum ana ce masa filo da yahuda ba su san wani nassi na cikin littafin da suke ce matana shine tora eh, nubu'in da kutubin da suke kira ma'ana a taura wanda shine littafan nan guda biyar na cikin old testament su ake ce tora kutubul anbiya kuma sune nubu'em in ji su yaran su na ibriya to akwai kuma kutubain the writings rubuce rubuce to da yahudawa ba su san su saba ma harafi ɗaya na wannan ka'idoji na abin da yake cikin wannan littafin sai da aka samu mutum filo da ya karanci falsafa karatun falsafa ya sa ya canza wa ayoyin ko in ce nassoshin cikin kana a taura da sauran littattafan ya canza musu fassarori yana cikin sababin batan yahudawa suka koma hanyar filosofi a wasu abubuwa waɗanda suka rike asalin littafin ba su canza shi ba to suna nan akan karantarwarsa har zuwa lokacin da wani annabin ya zo suka yadda har zuwa lokacin da annabin ƙarshe zo wasu suka yadda wasu ba su yadda don haka duk lokacin da za a samu wani hankali daga wani wuri ya zo ya ce ƙur'ani ne ba daidai ba ko maganar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba ma hankali bai kamata a aiki da ita ba ko wannan zamanin ba na ƙur'ani ba zamanin mu na intellect abu ne ma'ana intellectuals su ne suke deciding me za a yi to an shiga masifa wannan ba ne intellectuals intellectuals suna da mahallin su a inda ake yin tunani to lalle sai mana tunani muna buƙatar tunanin su su wasa kwakwalwa su binciko mana abin da yake shine daidai a cikin abin da ya shafi ilmomin duniya ilmomin da ake ganin su a iya gwadawa a tabbatar amma abin da ya shafi Allah da zatinsa da siffofinsa da halittar Allah a inda ya ba da labari ku gane wannan wuri halittar Allah cikin abin da ya bada labari inda bai bada labari ba in suka gano na abu su ta faɗa ba matsala amma in muka samu labari Allah ya bada labari dangane da halittarsa ya ce abu kaza kaza ne to kada wani bincike ya gano sabanin abin da ke cikin alkur'ani in ya binciko musulmi bai kamata ya karba ba sai ce ai haƙuri la'alla bai binciken zai sake zagayowa za a dawo kan wannan dai da Allah muke faɗa ko kuma a ce Allah game da su zaka ji masu irin wannan daga cikin musulmin da suke tafirantuwa da wannan sukan ce ai musulmin ne wai ba su fahimci ƙur'anin ba don haka binciken zamanin yanzu ne ya gano ma'anar haƙiƙa ta alƙur'ani ba laifi faɗin wannan in lafazin ƙur'ani zai ɗauke shi ba damuwa in lafazin qur'ani zai dauke shi amma in lafazin qur'ani ba zai dauke shi ba to ai hakuri a karbi na qur'ani sai a ce la'alla bincike tunda su ma masu binciken ai da ba haka suke ba ko ba haka ba binciken suke yi suna bincike suna bincike yau wani ya gano kaza bayan wasu shekarun wani ya gano wani abu har a zo kuma a samu wani abu ai da yawa za ku ga suna gaskata alkur'ani yanzu ko sabon bincike a ce an gano abu kaza dama binciken sayansi ya tabbatar da kaza kaza ne ba zan shiga cikin gonar yan sayansu ba a gaban su nake eh amma dama ni ban san wannan gun ba can da muke a fagen akida in Allah ya ce kaza to mu yi hakuri mu karɓi na Allah kar mu kai gonar da za mu ce yau za a yi kokonton Qur'ani saboda ana ganin contradiction sa ko da sciences da wani bincike wannan dai ku bashi za mu zo kansa insha Allah cikin wasu munasabobi insha Allah ta'ala daga cikin fa'ida da za mu samu a karance-karancen aƙida shine karanta aƙida zai taimaka mana wajen maganin wato lalacewar tunani da bautar da hankulan mutane in kun lura duk wata tafiya da ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wadda kuma ya bar sahabbansa a kai to za ku ga ana bautar da hankulan mutane a kanta akwai wani ƙarfi ko na ɗan adam ko na aljini ko na tunani wani ideology da ake ƙaddasa shi ake girmama shi ake ba shi matsayin da ya wuce iyaka a kowace tafiya banda ta tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga Allah shine sama da kowa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mataki na dan adam babu wanda ya kai shi shine sama da kowa wajen basira sama da kowa wajen ilimi sama da kowa wajen sanin hanyar shiriya babu wani dan adam da za a samu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai mallaki shiriya da za ta zo ta zama sababin mu na shiga aljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wani annabi sai face kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahu wa an yuhadhirhum min sharri ma ya'lamuhu lahu babu wani annabi sai face haƙƙi ne a kansa me ma'ana haƙƙi a kansa wajibi ne tilas ne a kansa ya shiryar da mutane ya nuna musu gaskiyar da ya san ita ce gaskiya wajibin sa ba zai mutu ya bar duniya ba sai face ya ɗauki hannunmu ya ɗora akan abin da yake gaskiya saboda shi an aiko shi ne dama rahmatan lil alamin ba zai so mu shiga wuta ba ya fi kowa tausayin mu bil mu'minina rahufun rahim haka Allah ya siffanta shi don haka duk wata hanya da za ta kai ɗan adam ya fada wuta wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba kuma ya faɗakar da mu kul aka bita duk hanya kuma da za ta kai mu aljanna ita ma ya gama bayanin ta don haka ashe in ana son shari'a ina za a je maganarsa ta farkinsa hanyar da ya bi a bayansa babu wani dan adam mutum a cikin mutanen ko a ‘ya'yansa ko a jikokinsa ko aljani ne ko kuma kowanne mutum ko malami saboda bunƙasarsa a ilimi ko wani mai bauta saboda tsananin bautarsa ga Allah har ya kai matsayin da zai zo da wata ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai nuna mana ita ba za mu shiga aljanna da ita in wannan abu ya faru to ai haƙuri tunaninsa ne ya kawo a koma kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko wanda ya kauce ai masa addu'a Allah dawo da shi shi ma akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ilimin aqida zai taimake ka ka yantar da tunaninka daga bautawa wani hakikanin yanci shine dama a yantar da bawa ya zama baya bautawa kowa sai Allah shi a musulunci muna da freedom amma kuma relative freedom muke da shi ba absolute freedom ba mun san ilimin ne relativity da me kun sani ma'ana absolute freedom shine freedom din da za ka yi duk abin da ka ga dama kai tunanin duk da ka ga dama ba mu da wannan musulunci ganin damar ka ba ita ba ce ganin damar Allah ita ce abinda Allah ya ce a yi shi ne daidai abinda Allah ya hana shi za ka hannu saboda kai sunanka bawa bawa kuwa kullum a cikin ka'ida yake a doka an fahimci abun to shi sa muke zama bayi me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi a kira shi bawa kira shi abdan rasula don me sabanin nabiyan malik da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a aiko shi Allah ya turo mala'ika ya tambaye shi me kake so ka zama sarki annabi ko ku bawa manzo sarki annabi irin annabi dawo da irin suleiman sarakuna ne annabawa ne sai ce yana son ya zama abdan rasula shi yasa kullum muke faɗi a cikin tahiyya ko ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina إضافة العبد إلى الرب دليل على تشريف لهذا العبد ونبينا صلى الله عليه وسلم أشرف العباد النبي صلى الله عليه وسلم شيني ما في درجة أشكي ماي saboda darajar wannan sunan na bauta shi yasa aka ce abdina ba dan sauran mutane ba bayan Allah ba ne amma saboda a nuna darajar shi wanda aka yi zafarsa zuwa ga Allah mun san ka'idar malamai a babin asma'i was sifat duk abin da Allah maɗaukaki ya idafa zuwa ga kansa ana lura a gani idan aini ne ma'ana wani abu ne wanda yake empirically tangible za ka iya taɓa shi to ana cewa tashrifi ne gare shi kamar da Allah ya ce kasullah kamar da ake cewa baitullah ko ɗakin Allah me yasa aka ce ɗakin Allah sauran masallaci ma duk ɗakunan Allah amma an ce baitullahi ka'aba baitullah haka masallaci an ce baitullah saboda girmama masallaci amma in Allah ya dangana wani abu zuwa gare shi sai aka duba aka ga ma'ana ce in an ce ma'ana ana nufin abin da ba a waje ake ganin sa ba abstract abu ne aka ake iya tunanin sa to wannan sai a ce sifa ce ta Allah ilmullah kamar ilmullah sam'ullah basarullah waɗannan duk sifofi ne na Allah wannan zai zo mana insha Allah babin asma'i wa sifati don haka ilimin aƙida ilimi ne da zai yantar da kai ya yantar da kai daga bautar wani ilimin aƙida har yanzu ilimi ne da zai fitar da kai ya nesanta ka daga fitintunu duk inda fitina ta zo in kana kan ilimin aƙida mai kyau to za ka hango ta insha Allahu da wuri kamar da dama salaf suna ambatawa ita fitina in ta zo takan fuskanto ne da ado ta yadda marasa ilimi marasa basira ba za su gane ta ba sai lokacin da ta juya baya sai su waiwaya sai su ganta sai su ga hakikaninta bayan sun ga bayanta fuskarta ta zo da wani ado don haka sai a karbe ta amma malamai da suka yi karatu musamman akan aƙida bisa fahimta mai kyau ta magabata suna hanyar fitina saboda su sun fahimci usuli suna da usuli suke tafiya a kai qur'ani da sunna duk abin da ya zo duk adansa in ya saba ma qur'ani ya saba ma sunna za ka ga da waire a kansa ba sa rungumarsa suna tsaya sosai su fahimce shi su san inda ya dosa kafin su sallama masa wannan kuma dama haka ake so to idan ka karanta aqida zaka samu wannan basirar da za ta tsare ka me yasa Huzaifa radiyallahu ta'ala an ya kasance yana cewa kanan nasu يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني mutane da yawa daga sahabbai sukan tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne galibi akan alheri ya rasulullah me kaza ya zami kaza ni kuwa na kasance na kan tambayi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akan sharri dan tsoron kada ya riske ni da wannan ya zama sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa za a yi fitina kaza za a yi fitina kaza tunda fitinar da sai na umar yake tambaye sahabbai waye a cikin ku ya san ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da fitina wasu suka ce fitinar da Allah zai jarrabi mutum a ƴaƴansa da matansa da maƙocinsa yace a'a wannan ai fitina ce da da sallah da sadaka da azumi yana kankarewa mutum ita amma akwai wata fitina da saurayi zai tsufa a sakamakonta likici da zai zo me kuka taba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa uzaifa yake shi yaji yace har ya tambaye shi yake cewa wannan sai sai masa amma akwai wata kofa kafin wannan fitina shine tambaye shi wannan kofar bude ta za a yi ko karya ta za a yi sai ce karya ta za a yi sayyidina Umar ya fahimci wannan kofar shi ake nufi da wannan kofar ne farkon khalifa da wani ya shigo cikin masallaci ya kashe shi yana sallah daga nan aka bude kofar fitin aka zo sayyidina Uthman yana gidansa yana karatun alkur'ani shi ma yan tawaye suka zo suka kashe shi to tun daga wannan fitinar Allah ya buɗe rikici tsakanin musulmi da takobi wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana har kiyama Allah ya masa alƙawarin ba zai dauke wannan fitinar wasu ba su san wannan ba sun tsaya suna cewa dole babban abu maimakon bin gaskiya shine a fara haɗa kan mutane bin gaskiya shine babban sababin haɗin kan mutane shi wannan abun manzon Allah suna ya roƙi Allah abubuwa da yawa ya ce ya Allah kar ka sa al'umma ta a halaka ta irin yadda aka halaka al'ummomin baya ko ta hanyar fari ko iska ko ruwan sama ko wani bala'i tumbuke al'ummar gaba daya a ista isalin Allah ya ce an karɓi wannan sannan kar ka sanya kafirai ya zama su ka sallaba su ka fifita su ta yadda za su hana har a rasa ma mai cewa Allah a cikin musulmi yace wannan ma an karɓa. ba za a samu wannan abun ba duk irin sai tsarar da kafirai za su samu akan musulmi ba wanda za su hana a ce duk duniya sun hana komai na addini ba za a samu wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah sai ya Allah karka sanya fitina ta al'umma ta ta zama a tsakaninta ai ta rikici ai ta faɗa Allah ya ce wannan a'a wannan a'a ba a karɓa ba ma'ana al'umma haka za ta ci gaba da wannan saɓanin har zuwa kiyama har lokacin da Allah barki zai dakata to in ka san wannan kai ne ya kamata ka yi ya kamata ka tsaya kai ta kallon rarrabuwar da aka yi wannan ya bi wani ka ce ai kowa akan gaskiya yake wajibin ka ka binciki ina gaskiya take shi yasa malamai suka ce haramun ne mutum ya zauna bai san wannan ilmomin ba ilimin akida ko a halari me ya fara faɗa mana awwal wajibin al mukallaf me yake imani me yake me yasa yace maka tasiru imani ka je ka nemi abin da zai gyara maka imani wannan shine babban abin da yake wajibi to al'aina zaka same shi a ilimin akida zaka same shi haka ilimin aqida shine katangar da zai tsare ka daga aukawa cikin bata katangar da za ta tsare ka daga aukawa cikin fitina katangar da za ta tsare ka daga aukawa ka bauta wa wani wanda ba Allah akwai wasu fa'idodin da da dama waɗanda insha Allah ta'ala cikin bayanin darasin zamu zo kansu ina so saboda kar mu ci lokaci da yawa mu tattauna akan ma'abucin wannan littafin da shi littafin sai zama darasin mu na gaba abin da zamu yi fara ainihin karatun littafin insha Allah ta'ala wannan littafi na zaɓe shi mu karanta ba dan komai ba don abin da ya ƙunsa na bayanin aƙida ingantacciya ba tare da bayanin komai ko sunan wata aƙida ta bidi a babu a littafin ya ce bai tsaya ya faɗa ba saboda asali ya sa shi ne kamar wani elementary knowledge na duk musulmi ya sani me ya waje baka sani ne dangane da Allah maɗaukaki me ya waje baka sani dangane da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanka da makamantan waɗannan abubuwa bautar Allah abun da ya shafi musamman dama ilimin aƙida kamar ka ce samari ne ko in ce kai bayani ne na abubuwan nan da ake ce ma arkanul iman al-iman billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa iman bil qadar khairihi wa sharrihi ai mun san wannan kowa da sauki ka tambaye shi wannan diya san shi to amma detail akan wannan abun shine ilimin aƙida ilimin Allah ba wai maganar yaya Allah yake ba Allah akwai shi Allah kuma a Qur'ani ya mu labarai a kansa sunayensa da siffofinsa ka san wannan akan haƙƙinsa na abauta masa shi kadai haƙƙinsa na sunayensa da siffofinsa haƙƙinsa na rububiyya haƙƙinsa na cewa akwai shi sannan kuma mala'iku manzanni littattafai da sauran waɗannan al'amura duk sauran abubuwa suna taimakawa ne wajen fahimtar wannan sannan kuma sai a shigo abin da ya shafi ilimin ƙungiyoyin da suka ƙi karɓar waɗannan abubuwa din ko zahiran ko kuma ta hanyar jahilci ko da gangan duk waɗannan abubuwan za su zo su ji duk suna cikin abin da ya shafi ilimin wato aƙida insha Allah za mu zo mu ji shi to malam hafiz ibnu ahmad ibnu ali al-hakami ya rubuta wannan littafi da ya sanya mu suna a'lamu sunna al-manshura a'lam jam'i ne na alam yana nufin tutoci yawa alamomi ko milestone da zaka ce alamar notice board ko wani abu da zai ce ga wata alama da take nuna maka ga wuri kaza ai kowane abu yana da alamar da take nuna ga inda yake ga inda abu kaza yake ko ga inda in ka bi zaka je wuri kaza ko to wannan shi ake nufi da a'lam to alamus sunna na abin da ya shafi sunna to sunna din da yake nufi shi ma'anar kamar da na ambata yana nufin hanya da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san lafazin sunna yana da ma'anoni a gun malaman hadisi sunna shine ko in ce ita ce abinda aka yi idafa su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw khuluqi a wurin malaman usulul fiqh kuma suka cire wannan wasfin khalqi aw khuluqi da zancen sira duk suka tsaya kan ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw amalin aw taqrir abun malaman usulul fiqh sun ce sunna abin da suke nufi abun malaman fiqh kuma duk abin da ba farilla ba sunna ne kamar muke cewa sunnonin alwala yawa amma a gurin malaman aqida su kuma in sun ce sunna suna nufin duk abin da ba bid'a ba abin da yake akan tafarki madaidaici tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin da ake nufi da sunna shine islam na asali shine ma'anar sunna zaka in ka ji an ce sunna ana nufin musuluncin asali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to alamomin abubuwan da suke karantar da kai shi wajen bayanin i'tiqadin abba'ifatul mansura sunan da littafin ke bayanin aqida ta abba'ifatul mansura abba'ifatul mansura a cikin kungiyoyi da suka rarraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa لا تزال طائفة من أمتي كو لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ونينكي لا الأمة تابا زي وشيبا سنما في رنجاي سنة نم أكن جسكيا بل اللي زم رنجاي أنا نبن رنجاي دا سروتا دا ملكي دا إيكو با با ونن أكي نفي با ma'ana su ne suka fi kowa kusa da gaskiya har da haka kuskure ne mutum ya rika cewa a zamanin yanzu ai gaskiyar ma ta bata ba iya ganin ta duk mutane ba akan gaskiya suke ba wannan kuskure lalle manzon Allah ya faɗi cewa akwai wata jama'ar da za ta wanzu akan gaskiya har umarnin Allah ya har lamarin Allah ya ai mun san dai wannan hadisi to wannan ta'ifar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ai ya siffanta ta da al-mansura annajiya kuma almansura ita ce mai tsira daga cikin waɗancan ƙungiyoyi wanda manzan Allah sallallahu a cikin hadisin iftiraqul umma ya bayyana cewa dukkaninsu finnadi sai sai illa wahida to wannan wahida tunda da ba za ta shiga wuta ba ita ce wannan annajiya kuma ita ce almansura to bayanin aqidar wannan ƙungiyar da ko matafiyar da ko tafarkin da ko hanyar da shi Allah zai taimakawa har kiyama to shine a cikin wannan littafin insha Allah ta'ala shi malam mai littafi kamar da na ambata an wani bawan Allah ne da Allah ya yi wata ajiya a cikinsa wani mutum ne wanda yana cikin <clears throat> nawadir a cikin mutane irinsa kaɗan ne wajen abin da ya shafi irin baiwar da Allah ya masa na ƙwaƙwalwa da basira an haife shi a shekara ta 1342 na hijira ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine 1924 a miladiya a wani gari ana ce masa assalam madina ko ƙarya ce wani ɗan ƙauye ne ƙarami sunan garin nasu assalam sunan mami yana ishara zuwa ga zaman lafiya yawa sunan garinsu salam ƙarƙashin wata maraya da ake ce ma aljabi aljabi ta badu ita kuma karkashin wani garin ana ce masa samita a ɓangaren da ake kira jazan jazan ita ce wani province ne har zuwa yanzu haka suke kira yanzu a saudi arabia sunan sannan ta kasu jazan shine wanda ke kan doguwar bodan nan da suke tsakanin saudi arabia da yamma yau al-mantaka al-janubiya suke kiranta wato southern part of saudi arabia a wani ƙauye can mai nisa aka haifi wannan bawan allah mahaifinsa ahmad ibn ali dattijo ne mai kiwo yana da 'yan tumakinsa da awakinsa yaron tun da ya tashi bai san komai sai kiwon wannan tumakin da awaki abin da ya tashi yana yi kenan garin ba karatu ba ko wani malami sananne da za a ce mai ilmantar da mutane ko ne malamin qur'ani a wani kauye dan suke zuwa a koya musu qur'ani shi yana dan karami yana shekara bakwai aka sa shi wannan karatun alqur'ani yayansa kafin shi ya fara zuwa yana da wa sunansa muhammad shi ya fara zuwa saboda uban yana cewa ba zai iya barin su duk su tafi ba su yi masa kiwo ba sai dai babban ya tafi ya je dan karanto ya dawo to shine a wurin yayan nasa ya fara koyan alhurufin hijaiya a kwana biyu ya haddace su Wannan hurufin alif ba da a kwana biyu ya rike su ya bambance wannan shine wannan wannan shine wannan sannan ya fara koyon rubutu sannan ya fara zuwa in ya ɗauko ƙur'ani shi yayin nasa sai ya biya masa tun daga nan nan da nan a karatu a 'yan watanni har sun je suratul tahrim har ya iya karanta ƙur'ani har ya haddace bawan Allah ne mai baiwa ba ta wasa ba to da ya kai ga wannan ya fara iya karatu da kansa kuma babu malamai a area sai rika bin ƙauyuka yana neman in akwai wani malami sai aro littafi ya taɓa aro matanin arrabiya ya kusan rahabiya ta fara'id ko a kwana uku ya haddace ta kwana uku ya haddace rahabiya gaba ɗaya mero mai da aro ya littafin sai mero mai littafin ya bar ilimin a kansa haka yake bi ya ji littafin hadisi haka ya ji labarin su shi ba su kitabun tauri duk labarin su ya ji kuma ba lokacin ba littattafai to ƙauye ta ke irin kauyen da bahaushe ke cewa ƙauye kuɗi to ya je sai ya samu aran littafin sai ya zo sai ya karanta ya taba zuwa maka ya kwana gidan wani alƙali ya ji labarin wani littafi yace da Allah ya bashi aure yace a ba zai bashi ba sai dai ya karanta abin da zai karanta ba alana a cikin daren ya karance shi ya kofe shi ya haddace saboda tsoron ba zai iya dawowa a bashi wannan ya faɗi wannan ne da ka suranta ilimin mutumin da ilim baiwar da Allah maɗaukaki ya masa a shekara ta bai kai sha biyu ba ya gama sauki ya gama karatun ya gama eh, haddar alƙur'ani a shekara yana goma sha tara kafin sha tara an yi wani bawan Allah ana ce masa Abdullal kar'awi yana cikin malamai masu da'awa da za ka iya cewa su ne suka kai da'awa ta sunna wannan bangaren ta da muka yi ambata na jinu na southern part of Saudi Arabia Abdullal Qara'awi shi ya kai tun zamanin mufti Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh ya tura shi can dan ya ilmantar da mutane to a nan ne yana wani kawai yana samiba su kuma suna aljami suka ji labarinsa sa ne ya rubuta masa ya rubuta wa bawan Allah wasiƙa cikin baitoci cewa yana masa marhaba kuma yana neman da Allah ya zo ya samu ya karatu baban sai hana shi zuwa gun karatu yace shi ba zai raba masa shi da sa ba yace shi kiwon nan shi ya sani da kiwon da dabbobinsa da ɗansa shi ba za a raba su da shi ba shi aka yi hakuri har alƙawi alƙar'awi labarin wannan abun ya taso ya zo ziyara da ya ji labarin wannan yaro mai kwakwalwa to shine je ya same shi har kuma ya jashi a jiki ya yi masa tarbiyya ya ilmantar da shi shine babban malaminsa kuma da ya rasu shi alƙar'awi shi ya rubuta tarihin shi nasa domin abin mamaki wannan bawan Allah da muke zance a kansa da ya rubuta wannan littafin duka duka shekaru talatin da biyar ya a duniya yanzu shekaru 35 a 1958 ya rasu daga shekaru 35 da 'yan watanni shi yasa 24 ya mutu 58 yau shekara 35 ne da 'yan watanni shi yasa ya zama za ka ga 36 amma asali duk masu tarjama suna cewa shekara 35 ya a duniya to a shekara 35 din nan ya rubuta littattafai masu fa'ida daga cikinsu wannan yana ciki kafin shi akwai muna jin sulamun usul ai ko sulamul littafi ne aka yi rubutun aqida a wake Mana abdullal qara'awi shi ya umarce shi rubuta da ya ga basirarsa a wake shine ya zauna ya wake aqidar ahlus sunna kakkaf daga farkon ta har ƙarshe da wake. wannan baitoci hoi ya rubuce ta gaba ɗaya wanda ɗaliban ilimi da yawa an haddace ta kuma ya zauna da kansa ya rubuta masa ya rubuta mata sharhi ya sa masa suna ma'arijul qabul sharhi sulamul wusul shi wannan aikin duk da kansa duk a waɗannan 'yan shekaru yana shekara goma sha tara ya fara rubuta shi wannan sulamul wusul a shekara biyar ya gama shi yana shekara ashirin da hudu ya gama dan Allah yanzu da ni da kai 'yan shekaru nawa kowa bincika me rubuta wa musulunci na amfani hmm? abinda ka rubuta da al'umma za ta fa'idanta da shi musamman mu yanzu 'yan nan bangaren na najeriya a baya muke wajen karatu a na rubutu kullum mu ake goli a ƙasar nan mu ne jahilai mu ne almajirai ko mu ne marasa karatu mu ne masu millions na out of school children ko ba haka ake faɗa ba millions kuma ba ƙarya yake mana ba magana ya ce tunda ilimin wannan na zamanin da ya zo muka ce ba mu karba ba saboda abin da ya taho da shi da kuma rashin fahimtar yadda abubuwa suke aka zo aka ɗauko ya ƙarsa kuma har yanzu wannan shine kwakwalwar a cikin kwakwalwar mutane da yawa har zuwa yanzu cewa abu wannan karatun bai halatta a yi shi shi ya waɗannan abubuwa to wannan dai ku kyale wannan zancen na wani mahallin ne da amma dai akwai takaici irin halin da muke ciki mu yan arewacin Najeriya wajen rashin karatu da rashin rubutu wannan duk zage-zagen da ake mana kullum sai a wurin hira muke tattauna mun zauna a gun hira mun karanta a wayoyin mu yanzu saboda eh, social eh, wannan ya sunansu media suna kawo mana abubuwan da ba mai niyyar mu gani ba ma yana zuwa mana muna ganin abin da ke bata mana rai kullum a ciki ana ta zagin mu akan abubuwa media ko ta kallo dama ba mu da ita samu hmm. media ta rubutu yan kaɗan ne kuma gaba ɗaya ba masu tasiri ba tasiri mai yawa sai a cikin mu amma tasiri a ƙasa duk babu shi kansa karatun ma matsala ce abu mutane da yawa ba wai karatun ka zo makaranta ba a'a kamar da ake cewa reading culture kowa ya sani da irin kukan da mutane suke yi akan mutane mu rika yawan karatu kawai ka ɗau littafi ka karanta ka ɗau littafi ka karanta in kana ganin yadda mutane a wasu ƙasashen suke musabaka suke a sati littafi nawa zaka karanta a sati ɗaya har musabaka ake amma mu yanzu dan Allah wani ya tambayi kansa a rayuwarka littafai nawa ka karanta dan Allah yau in ka je kwanciya kai wa kanka hisabi ka lissafa littafin da ka karanta ba wai ina nufin abun malami ba kawai littafan da ka ji sha'awar ka buɗa daga kai masu bango zuwa bango saboda sha'awar karatu ka lissafa ka ga guda nawa wani duk zai karanta biyar wani a kullum zai karanta daya littafi ya shafi ɗari zuwa wani ya ware lokaci ko ba komai wani abun ilimi ne mai amfani wani ma ba shi da amfani amma za ka gogar da kanka akan wani fanni to ku kyale wannan ne ba zancen mu kar mu shiga lokaci eh, ya zo ya kure mu gama abin da zamu malam hafiz ibn ahmad al-hakami ya rubuta waɗannan littattafai kamar da muke gani akwai shi wancan Kabul, qabul musamman wanda ya sharhi eh, akwai buƙatar ɗaliban ilimi su karanta shi idan ka je wani littafin ka ce shi kuma daga cikinsa aka rere wannan da wannan alamu sunna din takaitawa yayi daga cikin abubuwan da ya ambata a cikin ma'arijin qabul domin sai san ya ce a siga ta su'al wa jawab mana question and answer yawa a ce meye kaza kuma mene ce amsar wannan uslubin galibi ɗaliban ilimi da suka yi sama suka rena wannan usulubin sai an dawo da su wani level 2 elementary ko hmm. to amma a babin aqida gaskiya yana da muhimmanci in ka karanta duka ka ji abubuwan da ya ambata kai da kanka zaka ce gaskiya wannan ba abun arena shi bane dan an sanya shi a wannan tsarin baya nuna cewa ba mai muhimmanci ba. babban abin da zaka lura shine abin da aka ambata a cikin shi littafi Wani wannan littafi insha Allah kamar da yace yayi alƙawari a cikin littafin ba zai ambaci aqidar wata qa'ifa ba to amma la'alla saboda bukatar mu ta da muke ciki saboda harin da ake kawo mana na ƙungiyoyi da suka karkace daga hanya yana da yawa ko bukatar in mun zo munasaba ta hada dangane da wata firka da ta saba wa wannan abin mu karanta a ranar ma yi ishara zuwa ga irin waɗannan da irin tasirin su da irin kuma yadda za a yi maganin irin wannan tasiri insha Allah ta'ala in Allah madauki ya ba mu dama muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mana albarka kamar da ambata a cikin karatu kuma Allah ya fahimtar da mu insha Allah darasin mu na gaba za mu faro daga mukaddimar mai littafin tun farkonsa me ya ambata a ciki ba sai mun tsawaita kuma da yawa ba akwai wanda da yake na nan shafi na shida ne amma wasu littafan suna da bambanci yadda zubin shafin yake ko ma dai menene insha Allah ta'ala za mu ji menene abinda malamin ya rubuta ina fata kuma za ku yi hakuri da yadda dan uwanku yake ardin karatun da darasin da Allah wani ba haka yake sha'awar a rika darasi ba ana yi ana tambaya na kan yi irin wannan babu laifi kuma ba dan komai ba dan zaburar da muni akan mu ƙara karatu kuma manufar da ita ce mu ƙara fahimta kuma eh, ina da wata matsala ni ina ganin da matsala cewa ina bayani nakan ji kamar mutane ba sa ganewa to nakan tambaya sosai in ba a fahimtar ba in sake lalatawa to amma gaskiya ba zan yi wannan din ba a nan saboda a gaban malamai nake magana da kuma masu kwakwalen da ba sa bukatar a yi ta nana ta musu abubuwa ba da kikai bane hakika insha Allah ta'ala za mu tafi gwargwadon a yadda za mu karu kuma insha Allah ina welcoming tambayoyi akan matsalolin da muka karanta musamman matsalolin da muka karanta na fi sha'awar abin da muka karanta mu ji ko karin hujjoji a kai ko kuma maraji'i da littattafai din da na san akwai ɗaliban ilimi a nan da yawa insha Allah zan kokari dan yawaita mana ambatan maradi da za su taimaka mana ba kamar mun na san mun yi wannan darasin a dutse a masallaci kuma amma da yake can ba lalle ya zama duka ɗaliban ilimi bane akwai waɗanda ba ɗaliban ilimi bane mustawan su da Allah bai kai mustawan waɗanda muke tare da su yanzu ba to zan kokari darasin ya bambanta da wancan ta bangaren yawaita abin da zai amfani ɗaliban ilimi na maraji akan kowace kaziya ta aqida da za ta taimaka insha Allah an koma zuwa ga waɗannan littafai za a samu ƙarin bayanin da zai fi abin da ke cikin abin da muka karanta la'alla insha Allah wannan zai amfani da mu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimako mu Allah ya sare mana al'amura zan tsaya anan da fatan uh, in Allah mu ya kai mu mako mai zuwa kuma wannan ya mutu wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk karni bayan karni shekara da yi bayan gari Allah subhanahu ta'ala yana fitar da wani bawan Allah daga cikin bayansa wanda shi wannan bawan Allah ba annabi bane amma yana karantar da mutane dukkanin uh, irin abin annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa to uh, kuma yana yi domin Allah kaɗai to malam zan iya roƙon Allah ya arzuta ni da irin wannan daga cikin zuri'a da ai wannan ba ka bukatar ka biya mata insha Allah ta'ala ka roƙi Allah madaukaki kai ma ya sanya ka ya sanya kuma cikin ta kai ma ai baka wuce ba ka zama haka har ka fitar rai da Allah ba kai yau duk alheri a duniya mutum ya fi nema wa kan musamman alherin da ya shafi da ya shafi yau mai fi marko min alheri wa ummi wa abi mace wa bani mun wannan rana ce ta tsira da kowa ta kansa yake yi shi yasa duk abin da ya shafi lahira ai mun san dai tattaunawar malamai shin ana izar fil qurab ko ba a yi ko usman bin cewa la izar fil qurab al qurab ana nufin jam'in abubuwan ayyukan alheri da za su kusantar da mutum zuwa ga Allah ko dai na san wannan ba wannan babin bane ma bin da nake nufi a addu'a sai maka fara da kanka kuma mu lafi ka nemi zuriyar kaka a cikinta a samu wanda za su samu wannan bi dan Allah mabuki ya ba wa ɗanka kwakwalwa irin ta haka mi irin wannan misalin da muka bayar ba shi kadai ba a nan ma Najeriya muna da irinsa irinsa ai da yawa za ka ji ana labarin kwakwalan wasu wanda ba su san su karanta abu sau biyu ba irin su ibini taymiya kana karanta labaran su duk san daɗe shi sai kai mamakin irin yadda suke shi bai taɓa karanta abu ya manta shi ba galibi yakan yi kuskure ba baya kuskure ba amma galibi yana karanta abu daya wasu za gani haka suke fi fi fi fi kuma amma duk sun yake yake ba irin kwakwalwa ta ce da su ba kwakwalwa ce mai rike abu mun kama sai yanzu sai dai Allah mai ta addu'a Allah ba mu tofiki shine babban abu Allah subhanahu ta'ala ya sa maka albarka a zuriya da dukkan musulmi baki da mu ma Allah ta mana albarka a zuriyar mu ya amfani wannan al'umma da wannan zuriya ta irin wannan tabarbarewa ta tarbiyya da muke ciki a zamani yanzu muna roƙon Allah mu ya tsare ɗayanmu ya tsare mu Allah ya tsare mazanmu da matanmu a kowane lamari da zai sa su tasirantu da wannan lalacewa ta tarbiyya da kuma tabarbarewar harkokin addini musamman bangarorin aƙida kamar da na ambata mana wallahi bala'in da muke ciki musamman mu nan a arewacin Najeriya a yanzu na yawan akidu da suke kullowa da hankula da suke kun ko suke da'awar sun fi ƙur'ani da hadisi fahimtar addini wani abu yana buƙatar mai ta addu'a mai addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga tasirantuwa Allah ya tsare wata shubuha komai kankantar ta daga shiga zukatan da kuma zukatan zuriyar Allah ka ta dace sai mu sai mu na dan dangane da tambaya ke dangane da gane ilimi na kasashen duniya da suke son da zo ko ta wani mu kuma na ga malam cewa jami'u na sauran ne jami'a jami'a na wanda ya kan jami'o'i mm. jami'o'i na farko waje dan yan Najeriya suka ne mm. sukan ba su tafi su <laughs> eh. ne ne ba ba ko kida bin da ke mutu ya akwai dan wani wanda suka ne za a zo da su ga wanda yake da bukata sai ba da abin da ce za a 我们今天去一是。